Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa suna Sunana mahadi Ado Ibrahim kamar yadda kuka sani. Darasin mu ne yau zan nuna muku wasu hanyoyi guda hudu da ake samun kuɗi a yanar gizo. Wanda kuma za ka iya samun kamar dala goma, ashirin da dai sauransu iya yawan aikinka iya yawan samun kuɗin ku. To amma kafin nuna muku akwai guri da aka rubuta subscribe ku danna min shi sannan kuma ku danna min ƙararrawar sanarwa saboda wannan subscribe ɗin da kuke yi shi yake ƙara mana ƙarfin gwiwar mu ji muna so mu yi muku bidiyo. Nagode. Ku biyo mu ku sha kallo. hanya ta farko ita ce blogging blogging hanya ce kamar ta kirkirar website da zaka ga mutum ya kirkiri website misali kana neman bayanai ka zo ka rubuta wannan ka rubuta wannan sai ka zo kawai sai ka ga an ce maka ka shiga wani website din wani sai ka dinka ganin bayanai amma mutane da yawa sai suke dauka to ai wannan abin da suke yi kyauta suke yi ne ko menene ta yaya za su samu kuɗi da su wayannan abubuwan su ake cewa blogging bayan iyaka wayannan talla da suke yi za ka ga kan cewa wasu ana iya kawo musu wani abubuwa wani kamfanin ya ce musu yana so su sa musu abubuwa a cikin website ɗinsu yadda mutane za su gani wannan ma ana samun kuɗi da shi ta ciki kuma blogging shine hanya mafi sauƙi da za ka iya samun kuɗi a yanar gizo saboda me baka buƙatar abin da kawai kake buƙata shine dala biyu kawai kake buƙata yanzu kamar akwai website da nake amfani da shi blue to yanzu kamar yadda na ce website ɗin da nake amfani da shi kamar blue hosting to wannan blue hosting site ɗin shi yana bukatar kamar naira kamar dala biyu kudin amurka ma'ana kamar wajen dala eh, naira ɗari bakwai da hamsin haka kudin najeriya sannan za ka iya hosting site ɗinka a cikinsa shine mafi akwai mafi karanci wanda ma ba su kai wa'annan ɗin ba to amma dai ina nuna muku dai kamar shi ana iya fara daga dala biyu abin da ya sama amma dai mafi karanci wanda zaka yi amfani da shi dala biyu ne to idan ka yi haɗa website ɗinka zaka yi hosting site ɗinka sai ka shiga irin su blue hosting ɗin sai ka je sai ka saka a ciki akwai kuma free free hosting site to amma ana so komai idan zaka yi shi ka yi shi a tsare tun da business zaka yi na neman kuɗi to yanzu bari na nuna muku yanda ake yin blogging din nan yanda mutane suke samun kuɗi da hada website din to duk mutumin da yake da website barka ga ya yake samun kuɗi da shi to idan kuma ko ka ci gaba da bibiyan mu tun daga farkon bidiyon na karshe za ku ƙari da duka abubuwan da zan faɗa muku sannan kuma yawan wannan abin da zan nuna muku yadda blogger yake samun kuɗi yana bukatar sai ka iya haɗa website to a bidiyoyinmu na gaba duk zan koya muku yadda ake haɗa website har kuma ya kai ku da kuna samun kuɗi amma ku yi mana subscribing yadda abubuwan ba zai dinga wuce ku ba yanzu kun ga yadda bloggers suke samun kuɗi shine misali bari mu shiga website ɗin wani sai ku ga yadda suke samun kuɗi to suna shiga kana shiga website ɗin mutum to yadda za ka gane yana samun kuɗi misali mutumin da yake blogging shi ake cewa blogger wanda suke da website suke amfani da shi wajen samun kuɗi to yanzu misali kun ga haka nan gurin bari mu shiga website bari mu gani misali hausa hausa dot legit kun gani dot ng wannan wani website ne na labarai to zan gwada muku da shi ne ku gani yaya ake samun kuɗi da shi tunda wani zai shiga website sai ya ɗauka ai kamar ba a samun kuɗi da website to idan ka shiga website yanzu kamar haka na shiga hausa.legit.ng din yanzu kun gani gashi nan gashi a cikin website din nake tun daga tashin farko kun ga abin da hanya ta farko da suke samun kuɗi kun ga anan gurin ga talla na wani kamfani glo na daya to daga mutum ya je ya danna musu akan wannan abun za ka ga shi wanda ya hada website ɗin zai samu kuɗi to bari mu je yanzu misali ba ga labarai ba yanzu gashi nan daga nan gurin kun ga gashi mai aka ce mai covid-19 ya saki labari shi blogger din mai website din ya saki labari sai ya ce mai covid-19 gwamnatin jigawa ta rufe iyakokinta da bauchi kano da wasu jihohi guda biyu to ya dami mu gane kun ga wannan labarin kar ku dauka a banza ya saka shi kudi yake samu da shi bari ku gani mai yake faruwa kun ga idan ka danna gashi nan na danna akai haka ina danna kun gani ga labaran ga dai kala-kala kuna gani kuna ganin labaran to bari ku gani kun ga tashin farko ga wani talla ya ƙara fitowa wannan tallan kun gani legit kun ga wannan tallan ya ƙara fitowa to daga kai a misali kai da kake kallon labarai sai ka je ka danna a kan nan to shi mai website din zai samu kuɗi da kai yanzu kun gani wannan shine hanya ta yadda bloggers suke samun kuɗi yanzu ga wani link din ma bari misali ga wani link shi ma bari mu gwada dannawa kun ga mun gwada link guda biyu kenan bari ku gani kun gani ga wani tallan ma ya ƙara fitowa a nan gurin kun gani ga wannan ma talla ne to duk lokacin da ka danna akan wannan shi wanda ya hada website din ana biyan sa kuɗi yanzu misali bari mu danna dan shi ma ya ƙara da mu ya samu kuɗi bari danna akai kun ga me aka ce gashi nan kun ga me aka ce aka ce district bring me 3.9 ah, million naira menene to wannan abin sai ka so tunda an yi talla menene bari mu danna akai kana danna akai kun gani me gashi nan bai bude ba zai bude dai to kun ga wani ma gashi nan a ƙasa kun ga gashi wancan ya bai bude ba saboda network to ga wani tallan ma a ƙasa kun ga ya ƙara fitowa canjin mo lives waye waye shi ma sai ka zo misali sai ka danna akai kun ga ina danna akai bari ku ga me zai yi kun gani kun gani ya bude min wannan tallan banki ne to bankin nan yanzu su kamfanin su google suka daura talla akan wannan website din wannan wanda na shiga site din sa yanzu kun gani gashi nan to sun samu kuɗi da shi ah, shi mai website din ya samu kuɗi da shi dama abubuwan da suke kawo kuɗi mafi yawan kuɗi a harkokin blogging su ne health ma'ana harkar lafiya insurance loan harkar banki da dai sauransu su ne suke kawo ah, kudade a harkar blogging to wannan shi ake cewa blogging ka haɗa website a ringa ɗora maka talla ana biyan ka kuɗi kuma shi wannan blogging ɗin da kuke gani a rana mutum idan yana yi ko karamin website haka zai iya samun dala biyar goma amma yanzu kun ga kamar irin wayannan manya-manyan a rana ma wani sai ya samu dala hamsin ko sama da wani abu tun da manyan website ne na labarai kuma shi blogging hakuri yake so a hankali kake gina shi a hankali zaka dinga samun kuɗi. hanya ta biyu kuma ita ce youtube channel ma'ana mutane da suke haɗa youtube channel ma'ana irin ah, creators ah, irin wanda muke sakin bidiyo a youtube kenan to su ma suna daga cikin abubuwa na biyu da ake samun kuɗi a yanar gizo kamar yanzu da nake muku magana a yanzu a yau rana irin ta yau ina da subscribers dubu bakwai da ɗari tara yau insha rabbi zan shiga subscribers dubu to wannan ma yana daga cikin abin da yake kawo samun kuɗi a yanar gizo to yanzu amma ku biyo mu sai na nuna muku wani abu yanda zaka gane ma idan ka ga YouTube channel ka gane nawa yake samu a wata sannan kuma nawa yake samu a shekara ku biyo zan nuna muku yanda za ku gane yanda wannan abin idan nuna muku zai ƙara muku ƙarfin gwiwa kuma ku ce bari ku fara yin YouTube channel nagode yanzu kamar youtube din yanda ake samun kuɗi da shi kamar idan ka bude youtube haka kana kallon video haka zaka ga wani lokacin idan kana cikin kallon video sai ka ga wani dan talla ya fito a gefe sai ya saka ma skip yanzu bari mu gwada da wannan ba dole ya nuna ba saboda watakila a gefen video za ku ga ya sa ma skip haka idan ana yin video haka za ga wani skip daga irin nan gurin idan ka danna akan video kana kallon sa za ga ya nuna ma skip to wani dan talla ya dan fito to wannan tallan da shi ake samun kuɗi bari ku ga yanzu nawa ake samun kuɗi da YouTube idan mutum yana da YouTube channel ana ana biyan sa sai ka zo cikin browser ka misali za ka iya duba ta kowa ma sai ka zo ka rubuta social blade.com kun ga sai ka danna to kun ga yana nuno maka haka kawai sai ka zo ka rubuta sunan channel din mutum a nan gurin yanzu bari in zo a nan gurin haka sai in zo rubuta sunan channel ita ga mahadi tech kun ga na rubuta mahadi tech sai in zo sai in danna sace bari in sa mahadi tech kun ga ga kun ga mahadi tech t e c h kun ga na rubuta sai in zo nan sai in danna sacin kana danna sacin zaka ga nawa ake samu nawa yake samu da youtube channel ɗinsa yanzu sai ka jira aka ce checking your browser before accessing social blade yanzu bari ku jira majira ku gani network ne yake dan yin slow amma yanzu zai bude yanzu kun ga ga madi tech sai ka zo kan madi tech din nan sai ka zo sai ka danna akai kun ga me ina dannawa akai gashi nan madi tech yana samun dala 40 da wani abu zuwa dala 600 gashi nan nan gurin kun gani nan gurin to duk wanda yake da sha'awar yin youtube sai ya zo ya youtube sosai gaskiya saboda ana samun kuɗi da shi shi ma wannan hanya ce ta bi kenan a cikin hanyoyin da ake samun kuɗi kun gani gashi nan estimated yearly a shekara idan channel ita ta ci gaba da tafiya a zan dinga samun dala 500 zuwa dala 8000 gashi nan sannan kuma gashi nan dai haka dai da dai wannan sauran abubuwan kowa dai ya je ya dudduba sai ya gani idan ka duba channel za ka dudduba ta komai zaka ka ga nawa mutum ma yake samu ba ma sai iya channel ɗinka ba har ta mutane da yawa to haka ake duka dudduba zaka gani to wannan duba idan ka duba zai kara maka karfin gwiwa kai ma ka ce bari ka mai da hankali ka buɗe youtube channel to abu na uku kuma shine freelancing abin da ake nufi da freelancing kamar mutane da suke da wata app fikira ko wani abu misali zaka samu akwai wanda suke graphics design wasu sun iya hada cartoon wasu sun iya suna da dai wata kwakwalwa ta yin wasu abubuwa irin su animation da dai wasu abubuwa dai daban-daban da kake da shi da zaka je to zaka je online ne sai ka nemi ayyuka sai ka ce ina yin wannan ayyuka mutane zaka dinka samun kwastomomi suna baka ayyuka kana yi musu kamar sai ka ce ina haɗa logo ina haɗa waye to idan ka shiga cikin site din kamar misali fiverr.com zaka gan shi yana daga cikin site din da ake gwada ayyuka na hannu za ka je misali ka ce na iya abu kaza to idan ka je ka yi rajista da su duk mutumin da yake neman irin wa'in ayyukan zai neme ka idan ya gama wani za ka iya samun idan ka gama haɗa mai logo wani za ka samu dala ashirin wani dala goma dala kaza dai ga nan dai yanzu bari mu shiga cikin fiber.com sai in nuna muku amma bayan fiber.com ma akwai wani website freelancing.com shi ma duk ana samun wannan ayyuka ka dinka ayyuka kuma ko a ina kake a cikin gidanka ba tare da ka fita ba wasu ayyukan da kuke gani na online da yawa sun fi ayyukan da zaka je kai kamar irin su ayyukan gwamnati saboda kawai kwakwalwa ka kake nema sannan kuma kuɗin da zaka na samu a online ba zaka dinka samun sa aikin gwamnati ba irin shekarun da kake da su saboda akwai kuɗin da sai ka dade kana aikin gwamnati sannan zaka iya samun irin wayannan kuɗin amma a online a ɗan karamin lokaci zaka ka same su baya buƙatar sai kana da shekaru da yawa ko wani abu yanzu bari mu nuna muku fiber.com sai ku ga me ake yi a cikin sa ku gani idan kana da wata kwakwalwa ta yin wani abu a ciki sai ka shiga ciki kai applying insha Allah ka samu kwastomomi za su baka ayyuka za ka dinga samun wani abu da za ka dinga dan kashewa kawai sai ka zo za mu shiga cikin fiverr.com sai ku ga da abubuwan suke gudana sai ka danna a saman wajen browsing din nan naka sai ka rubuta fiverr kun gani v e r sai ka ce .com kun ga fiverr.com to idan ka shiga zai ce maka rijista da komai da komai kun gani zai ce maka kai rijista to ni saboda na riga na yi rijista ina da account a ciki ba sai na sake yin wata rijista ba kana shiga ciki kana yin rijista haka zai buɗo maka yanda kaga nan gurin haka zai buɗo maka a category din kun ga akwai idan ka iya graphics design ma'ana mutanen da iya suka irin zane hada sticker da waye ga irin wannan kuma social and digital marketing ma'ana promoting kayan mutane ka ba da talla ah, mutane su baka talla kai yi musu irin dai wannan abin idan ka iya irin su google ads da za ka yi wa mutane tallakai musu promoting sa a dinka gani ana siya a yanar gizo ga kuma wannan posting and translating sai aka ce mai articles blog posting resume and writing sunan yana magana ne akan irin marubuta misali ka iya rubutu irin rubutu a website mai kyau da wasu abubuwa kun ga yanzu kamar nan gurin gashi nan da aka ce mai da aka ce nan gurin gashi graphics design nan gurin kun ga logo design brand style guides da dai sauran abubuwa wannan social marketing advertisement kamar irin kayayyaki ka dinga sawa a intanet ana siyan kayan mutum advert da dai sauransu shi ma wannan writing shi kuma kamar irin masu rubutun jarida da dai sauran wasu abubuwa sai aka ce me sai aka ce nan gurin kunga ga wani guri da aka rubuta all category zai iya yiwa kai a wayannan list din da aka turo kai maybe wani baka iya wayannan ba sai kake so ka duba wanne ne kuma kai kafi iyawa a cikin wayannan abubuwan da nuna ma sai ka zo ka danna akan see all din nan kana danna akan c all yanzu gashi nan bari mu danna gashi nan na danna akan c all kun ga ina dannawa kun gani kowa da irin kalar basirarsa wani graphics ya fi iyawa kun ga graphics ga digital marketing ga kuma writing and translation ma'ana fassara da kuma rubutu sannan nan gurin ne wanda ba mu gani ba dazu kun ga bidiyo and animation wanda suka iya hada bidiyo misali whiteboard, anima, uh, whiteboard and animated explainer kamar irin irin rubutun nan da za a gani na daurin aure da hannu yana rubutawa ko kuma katun ana wani rubutu ana waye duka dai zaka gani idan ka iya zaka shiga ciki kawai sai ka ga kana shiga zaka ga wanda yake bukatar wannan abin sai kai magana ka ce ka iya sai baka aiki sai ka samu kuɗi yanzu ga wannan music and audio kamar a cikin akwai mawaka wanda suka iya waka da kuma irin su voice over ba abin da ake nufi da voice over irin kamar a misali ana magana amma an saka wata voice din a bayan wani wani maganar misali za ga ana ce maka kamar a ce ma gurare mafi hatsari a duniya ana ba da jawabi sai ka ji wata murya tana dagowa daga ciki shi ake nufi voice over idan duka wayannan abubuwan ba su maka ba akwai kuma irin su programming da technology idan ka iya programming da harkokin technology za a dauke ka a cikin wannan programming and tech din nan akwai irin su wordpress kamar irin hada website gashi nan website building and cms abinda ake nufi da cms content management system kamar irin su wordpress din da su drupal da dai gasu nan dai dukansu duk cms ne sannan idan ka iya business kuma again mutumin da ya iya business masu na basuwal assistant data entry kamar shigar da record an yi siyayya an yi waye kamar irin su amazon mechanical truck zaka zaka ga mutum zai yi siyayya amma kai sai ka dinka shigar da datar a kwamfuta kana gida ba tare da ka je ko ina ba kana gama cikewa kuma za a baka abin da kai na aikin ka za a turo maka shi yanzu kun gani akwai lifestyle gashi nan online lesson fitness lesson da waye waye duka wayannan abubuwan idan ka shiga duk wanda ka iya kana yin magana zaka ga mutanen nan sun yi maka magana za a ce wanne daga cikin nan kai to duk ina insha Allah rabbi idan ka duba a ciki za ka ga duka a cikin nan ba za a wuce wanda ka iya ba to in ka ga babu wanda ka iya to sai dai ka nemi wani gurin kuma daban akwai irin su freelancing.com amma nan gurin dai su ne wayan abubuwan da suke ofarin ma'ana guda ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas wayannan su ne hanyoyin da ake samun kuɗi a fiber idan ka iya za ka shiga ka ce na iya ka za a baka aiki a biya ka kuɗi jama'a da fatan kun ji da abu da na koyar gudanar da na kuskure kuma ku gafarce ni idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ita ka danna mun subscribe sannan ka danna mun ƙararrawar sanarwa nagode